بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم رساك سرقوا وأن رانا من البركة أيو لهدي ishirin da bakwai ga watan zulqada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 21 ga watan tara shekara ta 2014 miladiya muna cikin littafin muna ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasir Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki ya yi masa rahama muna <clears throat> babi na goma sha ɗaya da yi bayani akan yi mamaci wato likafani, rufe shi ko suturta shi a wannan babi matsaloli da muka karanta guda uku na farko shine wajibi ne bayan tabbatar da rasuwan mamacin wajibi ne a yi masa kafani a rufe shi shine matsala ta farko da bai littafi ya kawo matsala ta biyu ya kamata abinda da ya fi shine ne wannan likafani ya kasance daga cikin kudin ci mamacin ba daga wani wuri ba daga kudinsa shine mas'ala ta biyu da ya kawo mas'ala ta uku ana so ci wannan likafani ya kasance yana da yalwa sa'annan kuma yana da duhu kuma zai iya suturta jikinsa gaba ɗaya ma'ana yana da tsafta kenan to wannan shine matsalolin da muka karanta a jiya muna magana akan matsala ta hudu kenan wanda ita ce idan har abinda mutum ya mallaka na kayan da za a rufe shi da shi ba zai iya rufe jikinsa gaba ɗaya ba to sai a rufe daga kai abinda iya inda ya tsaya sauran sai a sa ganye akan wannan matsalar muke kenan mu yi bayani akan wajibi ne a matsalin kafani Likafanin ana so ya zama daga cikin kudinsa ana so ya zama mai girma mai yalwa mai duhu wanda zai suturta jikinsa gaba daya daga cikin kudinsa kenan ko ci likafanin daga kayansa ko kuma kudin likafanin daga kudinsa don abin da yake faɗi mai littafi kenan kuma abin da ya fi kenan to sai ke gaya mana idan har shi mutumin abin da ya mallaka na kaya ko kuɗin da ya mallaka ba zai iya sayan likkafanin da zai iya rufe jikinsa gaba ɗaya ba to ya halatta a rufe daga kai zuwa inda ya tsaya daga nan sai a nemi ganye sai a rufe sauran jikinsa shine mun kawo dalilin farko da dalili na biyu da yake nuni akan haka din akan su muka tsaya sai matsala ta gaba kenan matsala ta biyar wa in qallatil akfan wa kasuratil mauta Jaza جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد وللتافي كيف أنا إذن هر likafani ya yi karanci bi ma'ana da za a rufe mamatan ya yi karanci kuma ga mamatan da yawa kaman a yaƙi misali kamar yadda ya faru a yakin uhudu ga matattu mutum sun kai saba'in a ko wasu littattafai sukan kai mutum ɗari ma ba goma da sunayensu wanda suka rasu saba'in ɗin wanda suka fi shahara man ka bididdigi za ga sun fi haka to a lokacin ba su da yalwan kayan sawa ga matattu da yawa ba kayan da za a rufe su da yawa to idan ya zama irin wannan yanayi a yaƙi haka to jaza takafinul jama'ati minhum fil kafanil wahidi ya halatta a ce likafanin da zai yi ma mutum ɗaya a riba shi a ba mutum biyu sai ya zama iya inda ya tsaya kasan sai a sa abin da za a sa a rufe shi shine abin da yake nufi ba wai a haɗa mutum biyu a zane ɗaya a rufe su ba zanen mutum ɗaya sai a riba ma mutum biyu in aka rufo daga iya inda ya tsaya sauran sai ya garasa da abin da ya sauka ga ko ganye ko wani abu shine abin da mai littafi ke nufi ya halatta yi haka ne wa yuqaddamu aktharuhum qur'anan ila al-qibla idan kuma aka zo ya halatta kuma a hada su ya matsala biyu kenan a hada kabari mai girma a sa mutum uku mutum biyu mutum hudu a kabari daya amma idan aka zo za a sa su a kabarin sai a nemi wanda ya san ya fi sanin alqur'ani sai a sa shi ne wanda yake ta qibla sauran sai su biyo baya idan har za a sa su a kabari guda shine mas'alan da yake magana akan haka me dalilin mai littafi akan haka hadisi Anas radiyallahu anhu qala lamma kana yawm Uhud sai lokacin da aka yakin Uhud مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب سيقاشي النبي صلى الله عليه وسلم يازو ga Hamza dan Abdul Muttalib an kace shi wa qad ayyayin ka gabobinsa wa musila bihi ayi masa musula ayi musula shine bayan an kashe mutum kuma ayi masa ayyayin ke shine ma'anan musula haka aka yi masa a bayan kisansa da kafirai suka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi safiyatu an tajida safiyatu fi nafsiha tarattuhu hatta ta'kulahu al'afiya ba don kada safiya ita ce yar uwar hamza din safiya bintu abdulmuttalib ko ita ce ya ko kuma hamza ne wato dai babansu daya da hamza ita ce ta rige daga cikin gwaggwanin annabi sallallahu alaihi wasallam ita gwaggwar annabi ne kuma yar uwar hamza ce to ce ba don kada ta ce mu wulaganta dan uwanta ita ce kuma maman zubairu bin al-awwam radiyallahu anhu domin zubair dan goggon annabi ne sallallahu alaihi wasallama ita kuma ganuwar hamza diyar abdul muttalib ya ka goggon annabi shi hamza kuma babban annabi sallallahu alaihi wasallama to annabi abin da ke tunani in ba don karshe an wulakanta dan uwanta ba bayan ya yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam da na bacci anan inda aka yadda aka masa kura ayi da tsuntsaye su cinye naman sa a haka abin nan ke faɗi kenan ce da na ba don ita safiya kada ta ji wani abu fi nafsiha taraktuhu hatta ta'kulahu al'afiya da na bar shi kuraye su zo su cinye shi gawar hamza hatta yahshurahu Allah min butuni tayr was har Allah ya tada shi a ranar kiyama a cikunnan tsuntsaye da kuma kuraye wato annabi sallallahu alaihi wasallam ce da na ai masa haka amma tsoro na kada ita yar wasu ce a wulakanta dan uwanta to shi yasa annabi sai ce a dauko shi a je a binne shi to da annabi ya dauko shi din fa kaffanahu fi namiratin sai samu wata da riga irin alkebba sai masa likafani wa kanat idha khammarat ra'asahu badat rijlahu wannan abin da za a binne shi da shi sai ka shi idan ta rufe kansa sai kafa su bayyana wa idha khammarat rijlahu bada ra'asuhu idan aka rufe kuma kafafun sai kai ya bayyana fa khammara ra'sahu sai aka rufe daga kai har zuwa ƙasa wa lam salli ala ahadin min ash-shuhada ghayrihi ba sallah a kan kowa daga mutanen nan da suka yi shahada sai Hamza kawai wa ana shahidun alaykum al-yawma ni mai shaida a ku a yau din nan wato zan maku shaida a gaban Allah cewa ku yi shahada ji annabi sallallahu alaihi wasallam qala wa kasratil qatla sai waɗanda aka kashe su suka yi yawa wa qallati thiyabu sai ga tufafin da za a binne su da shi yayi kadan za a rufe su da su likafani kenan wa qala wa kana yajma'u thalathata wal ithnaini fi qabrin wahidin sai a sanya mutum uku mutum biyu a gabari guda wa yas'alu sai annabi ya tambaya ayyuhum aktharu qur'anan wa yafi haddace qur'ani a cikin su in aka nuna masa fayuqaddamu fi fil lahadi sai ya sanya cikin can kori kenan lahadi inda ya fi kusa da gibla sai ya sashi a wannan wuri ya zama shine wanda yake biye da gibla amma in za a yi musu sallah kuma shine zai zama mabiyin liman a wajen sallah shine za a sa kusa da liman daga nan sai sauran su biyo baya in aka zo wajen ƙibla shine za a fara sawa daga nan sauran su biyo baya a wajen kabari an gane na'am to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ke tambaya haka sai a wa kaffana rajulaini thalathata fi thawbi alwahidi sai a kuma yima mutum biyu ko mutum uku tufa daya bi ma'ana tufan da aka tanado don mutum daya don abin da ake yi a likafani ba wai aka yi abin da ake kira al-izar ko daga nan sai arrida daga nan sai allifafa kaga abu nawa kenan uku to maimakon a yi masa wannan sai a masa izar da rida wannan lifafa din sai a sake riba mu wasu mutum biyu zai yi mutum biyu saboda na daurawa daga nan zuwa ƙasa da na yafawa irin a irami yadda muke fike su ne guda biyu kenan sai na uku daga sama wanda za su rufe shi gaba daya to nan sai a sake ba wasu kuma sai a rarraba musu shine ma'anan sai a sa mutum biyu ko uku a mutum daya an gane abin da ke nufi kenan ba wai za a haɗe su a likkafani daya a daure su ba ba haka ba a yin haka addini musulunci sai dai kuma in aka zo a kabari to nan ne ake hada su shi yasa ma yake tambaya wa ya fi qur'ani sai a gabatar da shi inda hade su a kafani daya da tun kafin a binne su ake tambaya ko wa fi qur'ani sai a sai saboda in an zo aje su ba sai an warware kuma likafani ba sai a sa su a haka yadda suke to ba wai ana nufin hade su ake a likafani daya ba mai littafi ma zai bayani akan mas'alan anan a wannan shine abinda shi abin nan matsala ta wannan kenan idan ba a samu likkafani wanda zai ishi mamaci ba to sai ya masa abin da ya sauka abin da ya rage daga kafa kenan sai ya sa ganye قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى هذا الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة أبين دا أكي نفي أنام ديشي وكفنا الرجلين fi والثلاثة wahidi sai a binne mutum biyu ko uku a tufa ɗaya abinda ake nufi akan raba wannan tufa ɗaya ɗin ga jama'a biyu ko uku fayukaffanu kullu wahidin bi ba'dihi lid-darura sai ayi ma kowane likafani da sashin wannan tufan da aka tando ma mutum daya domin lalura wa in lam yastur illa ba'da badanihi badanihi idan wannan tufan bai rufe wannan mamacin sai sashin jikinsa kawai ya dullu alaihi tamamul hadith aw da bai rufe jikin gaba daya ba sai sashi haka to sashin sai a sa ganye shine mas'alan da muke magana akai kenan hada su kenan su biyu su uku ya dullu alaihi tamamul hadith wanda shine farka karshen hadisi yake nuni annahu kana yasalu an aktharihim qur'anan fa yuqaddimuhu fil lahari annabi sai ya tambaya cewa ya fi shi fi su qur'ani sai ya gabatar da shi a gabas ta lahadu mai littafi yana so ya nuna mana mas'alan ba wai haɗe su a tufa da ake yi ba raba tufan ake yi a yi ma kowa shine abin da yake nufi kenan shi yasa in aka zo binne su sai ya tambaya wa ya fi qur'ani sai ya fara sashi daga nan sai na biye da shi ba wai akan haɗe su a tufa ɗaya ba inda haɗe su a tufa daya to da kafin ma zo maganan daga lokacin da za a sasu ne ake tambaya sai a sa wannan nan wannan nan sai a daure daga nan sai a zo a sasu a kabari da kanan ka ba sai an tambaya ba riga an tambaya tun ɗazu kenan an gane na'am falau annahum fi thawbin wahidin da shi a tufa ɗaya aka lulluɓe su jumlatan la la'an an afdalhim qabla zalika da an tambayi wanda ya fi qur'ani tun kafin a zo a sasu su a kabari kai layu, yu'addi ila naqdi takfini wa i'adati domin kada ya wannan ya kawo wajen a warware likafanin kuma a sake musu sabo ذكره في عون المعبود ما يلتا في عون المعبود عظيم عبادي وندي معبود أودا sharhi shine aun al-ma'bud ya ambaci wannan mas'ala shi ma wa hadha tafsir huwa as-sawab wannan tafsiri shine daidai wa amma qawlu man fassarahu ala zahirihi ce magana wanda suka fassara hadisi akan zahirinsa cewa idan aka samu tufan sai dauko mutum biyu sai a aje su sai a samu tufan a lullube su a daure su da tufa daya sai ce fa khata'un mukhalifun li siyaqil qissa wannan kuskure ne wanda kuma ya saba ma ainihin maganan wanto kissan na wannan hadisi kama bayyanahu ibnu taymiya fa yadda ibnu taymiya yi bayani akan sa wa abadu minhu wanda yafi kuma nisa anis sawabi daga daidai man qala ma'ana sawbi wahidin qabrun wahidun wanda ya fassara da aka ce sawbun wahidun wato ana nufin kabari guda ba wai maganan a ba musu tufan ba yana nufin a haɗe su a kabari ɗaya shi ake nufi da saubu idan je wannan kuma ya fi zama ab'ad mafi nisa abinda ake nufi dai tufan da aka kama yadda bayani ya gabata zai zo a nan gaba ita safiya din ta zo inda aka zo aka kashe darji an kashe dan uwanta ta zo sai ta zo masa da tufan da za a binne shi da shi da aka karba aka ce za a rufe shi da tufan sai ka ga wani mutumin madina bai da abin da za a rufe shi sai suka ji kunya su rufe dan uwansu su bar wannan sai suka raba shi biyu sai suka rufe wannan suka rufe wannan kowane bai karasa rufe shi ba zai zo anan to kaga wannan shine ma'anan tufan mutum biyu mutum ɗaya mutum biyu ko mutum uku an gane wanda aka yi sa'a yana da yalwan da za a masa geuto da kuma mayafi da kuma babban to kaga shi zai ishi mutum uku kenan shi geutun da mayafin sai a masa daga nan babban sai a raba ma mutum biyu kaga uku kenan sun samu shine ma'anan sai a rufe mutum uku da tufa na mutum ɗaya wannan ne abin da ake magana a nan ba wai a kabari ake nufi a nan kabari shi kan dama an sani hada su ake yi da kuma in kabari ne an yi maganan kabari ba maganan sau ake yi ba wa ya ce abinda nake nufi ake nufi anan kabar wahido ce bannan ba magana bane li anna hadha mansusun alaihi fil hadisi fala ma'ana li iyadati domin an faɗi wannan a hadisin cewa sai ya hada mutum uku mutum biyu a kabari daya to ba sai an maimaita shi ba imam abu dawud da tirmizi da ibnu sa'ad da hakim da baihaqi da ahmad da dabarani da abu nu'aim dukkan su surwaito wannan hadisi hadisi kuma in ji hakim ce hadisi ingantacce ne akan sharadin imam muslim imam zahabi ce haka yake sai dai mai littafi ce a a wa inna ma huwa hasanun fagad bai zama sahihi ba hadisi ne hasan wanda kamar yadda bayani ya gabata a matsala ta uku wajen shafi na hamsin da nawa da, da, da, da uku na gaba Wala ya a shahid ولا يجوز نزع ثياب الشهيد شنو مسألة تقبكينا وتبايا هلتا أشير تفا وندي شهادة التي قتل فيها aka kashe a فاما fama. yudfanu Fanu Wahiya alaihi za a binne shi da wannan kayan da ya sa lokacin da aka kashe shi an gane ba a masa wanka ko za a shi a jininsa sannan kuma ba za a shirya masa wannan kayan da ya sa ba sai a zo a sa mishi wani likkafanin a saman wannan kayan sai a binne shi a haka dai shine baya halatta ma a shirya kayan to annabi sallallahu alaihi wasallam a binne su da kayan su cikin jinin su wannan shine matsala ta gaba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi fi qatala uhudin zammiluhum kulullube su fi thiyabihim a cikin tufafin su da aka kashe su suna kai imam ahmad ya wannan hadisin da sunan zammiluhum bi dima'ihim wa kadhalika akhrajahu an-nasa'i wa azahu ash-shawkani li abi dauda fa wahima imam sai shi abu dauda ya roito hadisin amma sai wahami ne abu dauda bai roito hadisin ba inda ya roito da hadisin imam ahmad imam an-nasa'i kai su roito hadisin wa fil an jabir wa abi baraza wa anas a wannan hadisi akwai hadisin da jabir ya ruwaito irin wannan akwai abi baraza al-aslami akwai anas bin malik dukansu su ruwaito hadisi wanda ya gabata wannan kenan matsala ba ta da yawa ba ta bukatan dogon bayani kawai ba za a cire musu kayan da aka kashe su suna saye da su ba da su za a sa musu likafani kai abin ne su an gane wannan na'am sai matsala ta gaba wa yustabu takfinuhu bi thawbin wahidin aw akthara fawqa thiyabihi kuma an so a masalik kafani da tufa daya ko abinda da yafi daya a saman kayan da aka kashe su da su kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mus'ab ibn umair kamar yadda annabi ya aikata da mus'ab wa hamza bin abdul da kuma hamza dan abdul muttalib wa taqaddama qissatuhuma mas'ala a mas'ala ta 34 36 37 qissan su ya gabata wa fil babi qissatani akwai kuma wasu qissoci guda biyu wanda suke kara nuna akan wannan din da ake magana cewa an so a yi musu likafani ɗaya ko abin da ya fi ɗaya a saman wannan tufafin da suka sa Yanka ce kada a shirya wannan ba kuma wannan tufan shine zai zama likafanin su ba za a sa musu wani likafani a saman wannan tufan da aka ce suna saye da su an gane shine abin da yake faɗi kenan al'ula hadisi na farko an shaddad bin hadi daga wani sahabi da ake kiransa shaddad dan hadi. anna rajulan min al-a'rab wani mutum daga cikin mutanen ƙauye ya zo wajen annabi ja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallama fa amana bihi wattaba'ahu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai imani da annabi sai kuma ya bi annabi da ya musulunta zai ce to zan bi ka dan kasance tare da kai duk yakin da za yi za mu tafi tare sai annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan thumma qala sai yake fadi uhajiru ma'aka zai hijira tare da kai fa usabihi annabi sallallahu alaihi wasallam ba'd ashabi sai annabi yayi ma daya daga cikin sahabbansa wasu daga cikin sahabbansa wasiya da shi ga wannan ku kula da shi ya musulunta ya ce zai mana hijira saboda kai kasance tare da kai ka dinga koyar da shi addini shine fa usabihi babu ashabi falamma kanat gazwatu khaybar khaybara lokacin da aka yi yakin khaybar ganima annabi sallallahu alaihi wasallam fiha shay'an annabi sai ganima ganima mai yawa fa qassama wa qasama lahu sai raba wannan ganiman daga ciki sai ce to ga wannan mutumin da ya musulunta ya hijira shi ma a bashi shine wa qasama lahu fa ba ashabahu ma qasama lahum sai ba sahabbansa abin da ya raba musu suma kowa ka bashi rabonsa wa kana yar'a zaharahum shi wannan mutumin shi ke kula da abun su a wannan yaƙin shi wanda ya musulunta din da shi zai hijira falamma ja'ahum dafa'uhu ilayhi lokacin da ya zo musu sai suka ce to ga rabon kai ma da ka samu cikin rabon wannan yakin da aka yi na ganiman da aka samu yakin saibara fa qala sai yake faɗi ma hada me wannan ji shi wannan mutumin kenan qalu qasama laka annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne ya riba yace a baka فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيكر سيزوجن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا مي ونن دكباني يا رسول الله قالوا آه سي النبي صلى الله عليه وسلم كيف قسمته لك ربونك ني أكباك wanda aka samo a yaƙi qala ma ala hadha tabi'tuka ba akan wannan nabi ka ba bi ma'ana shi baya bukatan ganima walakin sai dai ittabatuka ala an urma ila hahuna na bi ne domin a harbe ni sai nuna inda yake so kibiyan ta fada a jikinsa don a harbe ni nan wa shara ila halqihi sai nuna zuwa makogoronsa kamar nan kenan bi sahamin da kibiya fa amuta mutu fa da halal janna don in shiga aljanna akan wannan nabi ka ba kan dukiya ba in ji wannan sahabi wanda ya zo daga gauye ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama faqala sai annabi ke faɗi, in tasdiqillaha yasdukka idan har ka gaskata Allah wannan abin da kake faɗi da gaske kai tsakaninka da Allah to Allah zai gaskata maka niyyanka sannan bai gaya masa wannan falabithu qalilan suna nan ana dai yaƙi ana yaƙi summa nahadu fi qitalil aduwi daga nan sai aka yunkura aka je aka fada a fagen fama waje yaki kenan fa utiya bihi nabi sallallahu alaihi wasallam yuhmalu sai ga shi nan ana rike da shi an dauko shi mana an harbe shi kenan an ɗauko shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kad asabahu sahamun haythu shara. gashi nan kibiya ta same shi inda ya nuna din inda ya nuna fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama wannan qalu na'am suka ce eh shine qala sadaqa Allahu fa sadaqahu ya gaskata Allah aniyansa sai Allah ya gaskata shi to na jahadu fina lanahdiyannahum subulana kullun kullu mutum yayi niyan abu kuma da gaske yake to Allah zai bashi abin da niyan da yake so kowane irin abu ne kullum to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da ya zo shi to inda gaske yake yi abin da yake so kenan to Allah zai gaskata masa wannan niyyar tashi sai gashi kuma an kawo shi a haka sannan sallallahu alaihi wasallam shi to kaga da gaske yake yi kuma Allah ya gaskata shi summa kaffanahu annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sai masa likafani fi jubbatin nabi a rigan sawansa sai annabi shi a masa likafani da shi summa qaddamahu annabi ya kai shi gaba fa salla alaihi sai masa sallah fa kana fi ma zahara min salati daga cikin addu'o'in da muka ji annabi yana yi ma wannan mutumin a sallansa Allahumma hadha abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqutila shahidan wa ana shahidun ala dhalik wannan shine addu'an da yake masa kenan yanzu shi ya Allah wannan bawanka ne ya fito yana mai hijira don ɗaukaka kalmanka gashi an kashe shi yana mai shahada wato yayi shahada kuma ni ina shaida akan wannan shahada tashi ina Allah kai ma ka shaida ka karbe shi a matsayin shahidi wannan shine abinda malitar ke faɗi kenan ta ga da riga ɗaya kawai aka binne shine rigar annabi sallallahu alaihi wasallama a saman rigan da ya sa kaga matsalan kenan ya halatta abin da mutum da likafari guda ɗaya amma wanda aka fi so shine nawa uku ba a so ya wuce uku izar da rida da kuma lifafa bimana zane na daurawa da abin yafawa da kuma na gaba ɗaya wanda za ta rufe jikin shi kenan wani rawani hula duk wannan bai taso ba ko alfarma irin na road safety duk wannan bai taso ba a addinin musulunci ba a dunka shi kuma yadda yake haka kawai za a yanko su guda uku ɗaya da za a ɗaura masa a nan na ɗaya da za a yafa masa da kuma na gaba daya wannan haka aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi yana nan zuwa a gaba to kaga ba a so ya wuce wannan ya wuce wannan malamai da yawa musamman malaman hadisi suna cewa ya zama bid'a da kuma bannan dukiya an gane na'am wannan hadisi abdurrazzaq da tahawi da imam nasa'i da kuma haƙi su karoito wannan hadisi ultu wa isnaduhu sahihun isnadin hadisi ingantacce ne rijaluhu kulluhum ala shar'i muslim ma ada shaddad bin hadi dukkan mutanen da suke isnadin hadisi dukkan su akan sharɗin imam muslim ingantattu ne sai wannan da aka faɗi shaddad bin hadi lam yukharrij lahu shay'a muslim bai da ruwaya daga wannan sahabi sahabi ne wala la baira babu laifi fa innahu sahabiyun ma'rufun domin sahabi ne sananne idan sahabi ne ba'a tambaya me halinsa ko kamar yadda ibnu abdul barri faɗi kullum kulluhum udulun kufina anil bahati anhum dukkan su adilai ne an isar mana daga mu bincika waye wannan sahabi me matsayin sa in dai an ce maka sahabi shikenan Allah ya riga ya recommending din su gaba daya was-sabiquna al-awwaluna min wal-ansar wallazina tabahuhum sai da kace bi ihsani amma su can babu la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'ada Allah al-husna duka haka Allah Muhammadu Rasulullah wallazina ma'u ashiddaw 'ala al-kuffari rahamau bainahum duka wayannan maganganu ne da ake ta Allah barki sarki ma sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi sahabbaina kuma dukkan su adilai ne khairul khairul uh, ummati qarni kamar yadda annabi faɗa mafificin al'ummata sune qarni sune sahabbansa summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum to wannan duka maganganu ne na malamai akan sahabbai ba bukatar sai mun bincika mu gano ahli sunna wal jama'a duk wani sahabi ba za a ce ba bane daga laifi an gane zai iya yin laifi amma kuma kasancewansa a wannan zamanin laifin da yayi to akwai ayyukan da yayi da sun wato lullube yan wannan laifin da yayi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da bakinsa lokacin da wannan sahabi je yana so ya gaya wa mutanen makka sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam hatib bin abi balta'a ya rubuta takarda yana so ya gaya musu annabi zai zo ya yage su aka gane aka kamo shi aka zo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a musulunce mutumin da yake wannan sa kisa ne ba su kyale shi amma kuma shi yana da wata manufa daban da annabi ya kirawo shi sai ke gaya ma annabi daga zuwan sai ce kada ka gaggauta ka yi mun abin ka yi hukunci a kaina ka bar ni in yi bayani annabi ce to na ka kai bayani bayanin sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda ce haka ne ce Umar da yake a kashe munafiki annabi sallallahu alaihi wasallam ce baka sai ya halarci yakin Uhud bane ai Badar bane wasu Allah madaukakin sarki mutanen Badar suna da wani lada wani zunubi da suka yi zai narke a wannan ladan an gane saboda suna da irin wannan tuli na lada Allah ce ku aikata duk abin da kuke so na gafarta muku saboda aikin da suka yi ya fi karfin a kwatanta shi to haka sahabbai suke na annabi sallallahu alaihi wasallama za su iya yin laifi amma kuma aikin ladan da suka yi ya fi karfin wannan laifin an gane wannan na'am to shi sahabi ne ko da musulun bai ruwaito hadisi daga gare shi ba ba matsala a kansa shi shaddad bin al-hadi kamar yadda mai littafi ke bari wannan shi kawo mana wannan bayani don mutum ya gane aka ce sahabi ya san waye sahabi kada ya sake harshensa akan sahabi Allah da ya su ya yabi muhajirun ya ansar ko lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna Allah ya fada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Allah ce wa'annan sune masu gaskiya sai wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana su ma yabe su ce ulaika humul muflihun kashi sai wallazina ja'u min ba'di wannan suka zo bayan su me za su yi rabbana ghafir lana wal ikhwan alladhina sabaquna bil imani in mutum baya cikin muhajirun baya cikin ansar to ga abinda Allah ya umurce shi يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Aisha عائشة تكي cewa an umurci mutane su nema masa bai gafara su kuma sai suka zage su su ne mutanen ba kenan shi'a to ahlus sunna su sahabi ba sa daukan shi da wasa duk wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama sai mai littafi ke faɗi wa amma qawlu shaukani fi nailil awtar shaukan da yake faɗi a littafin sa nailil awtar taba'an lin ma ya bi maganan imamu nawawi ne a majamu innahu tabi'iyun cewa wannan mutumin din shaddad bin al-hadi tabi'i ne ce fa wahamun wadihun wahami ne wannan fala yaghtaru bihi kada wani ya rudu da wannan wahami ba tabi'i bane sahabi ne an gane ne abin da yake soya. nuna mana inda tabi'i ne ba a san shi ba to sai yayi bincike a gane matsayin san ba a san kowa ya bane hadisin zai iya samun illa to amma sahabi ne ba tabi'i bane to ba matsala shine ake so a nuna anan an gane shi yasa ya koro wannan bayani a za mu karanta dalili na biyu kawai na sai mu tsaya mas'ala ta arba'in dalili na biyu akan cewa za a iya rufe mutum da tufa biyu a ɗaya ko biyu ko ko abin da ya fi daya kenan hadisin zubair bin al-awwam radiyallahu anhu kala lamma kana yawm uhud ra'an da aka yakin uhud balat imra'atun tas'a sai ga wata mata tana sauri ta nufo inda aka kaje wannan mayakan hatta idza kadat an tushrifa ala al-qatla ta kusa ta zo ta wato wajen wayannan da aka kashe su din ta kusa ta kullo wurin ita ma qala fa kariha annabi sallallahu alaihi wasallam an tarahu sai annabi ce kada a yadda mata ta gansu don yanayin yadda aka yi musu ba daɗi musamman ga Hamza yadda aka masa kuma ita Safiya ne yar uwar ita shi Hamza din ne take ma zuwa kenan kaga in ta ganshi hankalinta zai tashi je ta yi ta ihu tana tuna yadda aka yi ma dan uwanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi almar'ata almar'a ga mace nan ga mace nan ku yi sauri ku tare ta kada ta zo nan kada ta iso inda aka tattara wayannan matattu qala fatawassamtu annaha ummi safiya in zubair mai ruwaito hadisin kenan mamansa ne dama ashe zubair shine dan ita uwar hamza sai take sai faɗi sai na gano cewa ma mama ta ce wanda annabi ba don kada ta ji a ranta ba da ya bar hamza kuraye sun cinye shi anan da ba binne shi ba da ya kuraye da tsuntsaye shine gabarinsa sai a tare shi ranar kiyama a nan kawai abin annabi ya faɗa kenan to sai ga ta ce ita ce fa kharajtu as'a ilaiha sai nayi sauri na je zan tare ta fa daraktuha ko sai na je na riske ta wurin kabla an tanta ila alqatla kafin ta zo inda aka tara matattu qala faladamat fi sadri sai ta tunkude ni a girjina danta ne ko kaga za ta iya tunkude shi saboda ta ji an kashe dan uwanta Hamza sannan wa kanat imratan jalda kuma mace ce wanda yake mai jin karfi shine ma'anan jaldatan qalat ilayka la arda laka kai ba ni wuri don Allah haka ta gaya masa ba za ka iya ka ba ni wuri Fa qultu sai ishi كي فدي سي sai na gaya mata inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azama alayki Annabi ne yace fa kada ki iso nan shikenan ka sun sabai yadda suke da sun ji maganan annabi magana ya kare sai fa waqafa daga nan sai ta tsaya wa kharaj tawbayn ma'aha sai ta fito mun da wasu tufafi guda biyu da ta zo da su dama saboda sama hamza su a binne shi da su bi ma'ana ai masa likafani da su fa qala hadani thawbayn ji'tu bihima li akhi hamzata wayannan tufafi guda biyu na zo da su ne domin a sama dan uwana hamza faqad balagani maqtaluhu ni labari ya zo mun an kashe shi fakaffan fakaffinhu fihima kuma salikafani a wayannan tufafi guda biyu qala faji'na bi thawbayn sai muka zo ma muka zo da wa'annan tufafin guda biyu linukaffina fihi ma hamzata kaga ya nuna ya halatta yi mutum tufa biyu kenan ko sai muka zo da su domin a yi ma hamza fa idza ila janbihi rajulun min al ansari qatilu sai gashi a gefen sa ga wani mutum kuma wanda aka kashe daga mutanen Madina kad fu'ila bihi kama fu'ila bi hamzata ayi da shi kamar yadda aka yi ma hamza shi ma musula da jikinsa ke shi sai muka ji haba ba هابا muka ji kunya. an nukaffina hamzata fi thawbayn musama hamza tufa guda biyu wal ansari la kafana lahu shi kuma ba ansari bai da komai fa qulna li hamzata thawbun wa lil ansari ko lil ansari thawbun hamza yana da tufa daya shi mutumin madina zamu bashi daya fa gadarnahuma sai muka gwada su tufan kenan sai muka gwada tufafin sai gashi daya yafi daya girma an gane to yanzu su kuma maimakon su ce to mai girma bari mu ba hamza karami mu ba wannan sai suka yi ƙuri'a don kada su yi son kai ko sai suka yi ƙuri'a shine fa faraqana bainahuma sai muka yi ƙuri'a tsakanin su wa zai dauki babba wa zai dauki karami fa kaffanna kullu wahidin minhuma fi thawbi allazi sara lahu sai muka yi mali kowa likkafa ne tufan da ƙuri'a ta bashi shikenan kenan kaga kowa an masa daidai kuma a nan da an zo da biyu ne a yi ma hamza da aka samu wannan mutumin bai da ko ɗaya shi kenan sai za ka so an zo da za da kuma mai sunansa rida to yanzu tun da tsaya zai iya wani shi kenan to su kuma ba tufan ba ta rufe har kafan ba sauran sosai a zo aka yi ganye aka rufe su ya gabata har hamza ma abin da aka masa kenan saboda wannan dalili amma inda shi kadai ne wannan biyun za su iya masa na'am insha Allah wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi kamar yadda da imam baihaqi kuma da isnadi ingantacce zamu tsaya nan a sati mai zuwa sai mu tashi matsala ta arba'in maganan muhrim in mutum yana cikin ihrami da aikin hajji ya mai za a masa shi ma na'am